yayin da ake ta abubuwan tarihi a zaben Najeriya na wannan lokaci su ma mata da matasa ana damawa da su a wannan demokradiyya mai dimbin tarihi kamar yadda masu iya magana suka ce da tsohon zuma ake magani haka kuma da sabon jini ake azama wannan demokradiyya ta yanzu babbar misali ce ta wannan hasashe saboda ta kumshi dattawa mata da matasa sabon jini ga yadda abokin aikinmu ya hira da wasu matasa dangane da hakan amma ya fara da shimfiɗa kamar haka Wannan karo matasa sun tsaya takara kama daga kan neman gwamna 'yan majalisar wakilai da dattawa. Binta Garba ita ce ta lashe zaben majalisar dattawa daga Adamawa ta Arewa da yin nasara kan gwamna Bala Ingilari. Ta ce ta kai kuncin da jama'a ke ciki ne ya bata kwarin gwiwa. Ƙasar nan tana neman zaman lafiya. Mu mun san wahalan da muke ciki, iyayenmu an kashe, kannenmu ba su nan, kakannenmu ma sun mutu, waɗansu saboda rashin abinci, waɗansu saboda rashin kula da wannan abun. Muna kan cikin baƙin jini, ba mu so kuma a ƙara muna wani baƙin ciki. Manyan jam'iyyun Najeriya PDP da APC sun tsaye da 'yan takarar gwamna tsarin juna a jihohi da dama kamar Neja, Kaduna da Adamawa, inda Taraba ke da mace ɗaya da ke takarar gwamna wato Hajiya Jummai Alhassan da ke samun mara bayan shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari. Gender or social status anya mata ba a biya rima a sha kiɗa suke wa dandalin siyasar ba kuwa? Sunana Hawa Muhammad. woman leader ta northern youth for apc 2015 duk mata da ka sani especially matan arewa mun fito da karfinmu kuma mun tsaya tsakani da allah saboda muna bukatar canji ga matashi bindo jibirila ga nuhu ribado na kalubalantar juna a adamawa mai ribado ya saba cewa ne daga lokacin da za a nemi mutane wanda za su karbi mulki su yi shugabanci kuma talaka ne mai wannan karfi shine mai hakki na fitar da mutane idan ya ce bai yadda ba ba wanda zai tilasta shi idan kuma za a tilasta to bar a samu zaman lafiya ba za a jira zuwa zaben gwamna da yan majalisun jiya ga matasa da mata nawa ne za su kai labari haka kuma na samu zantawa da mace kaɗai kuma ɗaya takarar gwamnan jihar taraba a ƙarƙashin jam'iyyar apc wato hajiya aisha jummai alhassan to hajiya me ya baki sha'awa ko yasa kika shiga wannan takarar gwamna abin da ya bani sha'awa shine ina son taimakawa jama'an mu kawo ci gaba kuma a yankin mu wato a jihar mu domin na ga mutane na shan wahala ga 'ya'yanmu suna zube ba aiki iyayen wasu ba su iya tura su makaranta gashi nan dai wahalhalu kala-kala sannan a ce shekaran eh, jihar mu ya wuce ashirin amma har yanzu ba abin a zo a gani abin da ya bani sha'awa kenan nace to a matsayi na na mace a tun da mu mun fi mazan gaskiya sannan mun fi mazan tausayi nace bari in zo domin in ga in Allah ya bani sannan a kawo ci gaba. To a matsayin ki na mace kina ganin zaki iya yin abubuwan da sauran gwamnoni suka hau har suka ga mulkin su ba su yi ba? Gaskiya da girmamawa da eh, abinda da turawa ke cewa with due respect to them wato girmamawa a gare su gaskiya ba su yi man abin da ya kamata su yi ba amma kaga kowa da yadda eh, fahimtar shi yake da kuma yadda abubuwan da zai sa a gaba wato priorities din shi suke to idan kika yi nasarar lashe wannan zaɓe zaki tafiya da mata kenan misalin kashi sittin zuwa tamanin a cikin gwamnatin taki ko ku me shawarar ki ba zan iya cewa ga abin da zai faru ba amma definitely mata za su sami wannan muhimman makamai domin akwai mata da za su iya to saboda yadda ake danne mu ne muke firgita mu ga kaman ba za mu iya ba to shi yasa amma kaga idan sun ga mace ta zama gwamna za su gani cewa lalle fa abubuwan nan da suke gani kaman ba za su iya ba su ma za su iya don muna da mata da suka yi karatu muna da mata da suka iya sana'a muna da mata da za su iya yin abubuwan da mazan suke yi ibrahim jarmai mu da amurka daga nan washington dc